Al'umma a Nijar musamman jihar Agadez da ke arewacin Nijar yankin da ƙasar Amurka ke da sansanin soja sun bayyana ra'ayoyinsu mabambanta bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta Nijar ta bada sanarwar yanke hulɗa ayyukan soja da Amurka. Wasu 'yan Nijar na ganin kasar Amurka ba bata taɓaka abun a zo a gani a yaƙi da ayyukan ta'addanci a Nijar. Sunana Abbas Musa mataki wanga wanda gwamnatin Nijar ta ɗauka mataki ne wanda yake mun jima muna jiran shi. Mun yi farin ciki kware mu abin da suke yi cikin wannan wannan kasar har ba mu sani ba kuma ba mu gan shi ba sunana muhammad lasho a gadas matakin da gwamnati ta doka da bayan zuba ne ma mu mun so lokacin da aka kore na saro faransa ma a gama tare da su kamar a kore su sunana isu sunan kawai su musamman abin da suke yi ba to kenan kaga gara mata ya yi zaman alheri da zaman su inda kamar ana amfana da shi an ce su tahi bai wace su tahi ko a yayin da wasu ke yaba wa mahukuntan na Nijar wasu kuma na nuna damuwa kan koma bayan da abin zai haddasa a fannoni da dama sunana Suleiman gaskiya mutane da suna amfana da su in ka joka nan garin agadas gaskiya mutane da sun yi abin alheri ta kasansu bisa ayyukan da suke kai ba hana ba gwamnati ta doki irin kai baske ita ta san me take ji in ta doki irin kai wa'annan mutanen da suka rasa aikin su su sai a diba a gani adadin su nawa ne kuma a samu a kai su wasu ayyuka daban wanda za su kamawa a maye musu wani gurbi bisa wannan aikin nasu da suke da su yanzu ba su ma san me za su yi ba sunana Zabairu Alasa ni dai abin da nake gani Nijar ya kamata ta yi na farko dai ya kamata a ce duk matakin da za ta ɗauka basa kan koran mutanen ya kamata ta diba ta gani a san mutum nawa ne suke aiki a mm. karkashin saboda yanzu in aka ce a kore su to da yawa wasu shaye-shaye ma za su shiga dalilin da sun rasa aikin da suke yi kaga akwai tare-taren hanyoyi ficewar dakarun kasar america zai iya kawo gibin da masu tada kayar baya za su iya kokarin cikewa duba da yadda dakarun kasar america ke tallafawa dakarun Nijar da kayan aiki da kuma yakar 'yan ta'adda yaji muhammadu bubakar american suna da amfani cikin kasa ga gaskiya mutum da gaskiya suna taimaka mana bisa harkar tsaro in ka doka bisa harkar ta'addanci ma gaskiya nan Niger abin ya rage amma ni dai gaskiya ko rasu ni ban ga on hannu ko rasu ba gaskiya fi su ya kamata dai wanga so zana mu su samu su su daidaita tsakanin su da turawan duka gaba ɗaya ba suna tallafa ma jami'an tsaron mu da kayan aiki fiye da ba mu zato ma me kuma jaye wasu gaskiya bar mun koma baya ne a bisa harkar tsaro gare mu nan musamman Niger a baya dai akwai alaka mai karfi tsakanin Amurka da Niger lamarin da ya sanya ta jibge sojojinta fiye da dubu guda a kasar to sai dai bayan juyin mulkin da sojoji suka yi al'amura sun sauya ciki har da kawo ƙarshen alakar da ke tsakanin su Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar